barkanmu da haduwa a wannan safiya ta ranar laraba yau muna sha biyar ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2026 cikin rahaman Allah ta'ala mun sake haduwa a wannan masallaci na Ali bin Usman da ke nan cikin garin Kurmin Mashi a cikin garin Kaduna domin ci gaba da karatu tare da 'yan uwa mata a cikin wannan littafi mai albarka mai suna zadin zaujaini fi a hadisi sayidis ne wato guzirin ma'aurata a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan shine darasinmu na hudu kenan ko za mu tashi a hadisi na goma masu irin bugun hannuna wanda ke da juzu'i shida shine shafi na takwas maliki alhadith al'ashir hadisi na goma da za mu karanta a yau shine ce an abdullahi bin umar an karɓo daga babban sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare shi da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa daga manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi qala annab sallallahu alaihi wa ya ce la shighara fil islam babu auren musanyi a musulunci shigar an fahimta ga kalmomi guda hudu ko la shigara fi al-islam iyakan hadisin ke na furuki ko to bayani ne mai faɗi a kasan Shirya ne kuma ana nikahu shiga mun ce auren musanye haka za ka kira shi a fassara ɗaya. to amma abin da ake nufi da shi shi ne. mutum ya ce ka ban kanwanka zan ba ka tawa kanwan koyata ba sadaki ba komai ka karbi nawan karbi naka kun fahimta eh ne abin da yake nufi ba tare da an ce ga sadaki ba ko ga kaza trade by barter kenan mutum ya bada tashi shi ma bashi wata to ba wannan a musulunci kuma akwai masu yin kuma saban Allah ne kun fahimta a cikin yin haka akwai wulakanta mace a ciki an fahimta akwai kuma saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wa atuhunna fariba aba mata sadakin shi kuma wannan auren ba sadaki a ciki kaga tun anan an saba ma Allah tunda ba auren sadaka a musulunci ba yin auren sadaka iyayenmu da suka yi a baya Allah ya fi musu amma ba a yin aure sai da sadaki nan sulasa ya ce mani sata aminkum alba'a ta falle ta zawaci daga cikin ma'anan alba'a akwai sadaki akwai wurin zama akwai lafiya akwai iya gamsar da mace a mu'amalan aure an gane wannan to wannan baya cikin addinin musulunci mutum ya ce ya ba da kanwanshi ko yarsa ko wani shi ma a ce an ba shi wance a maimakon wance su ma da aka karba daga wurinsu annan ne ce in dai musulunci ake to wani musulunci ya bata wannan daga ciki zai haifar da fitintunu kuma zai kaskanta darajar mace ma ba a girmama mace ban aka yi mata haka ko an girmama ku ba a yi ba musulunci kuma ya girmama mace ne ya ba ta daraja da kima to mun fahimci wannan a matsayin shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam da haka daga yau duk inda kika ji an yi wannan kifani an saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da za a kawo miki na dalili ba dalili bane tunda wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari ya ruwaito hadisi na 5112 imam muslim hadisi na 1415 1415 wannan yana nunin cewa idan ba ayan qur'ani ba ba magana da ta kai irin waɗannan hadisan ƙarfi da zama hujja saboda duk hadisin da imamul bukari bukhari da Muslim suka ruwaito to ayan qur'ani ne kaɗai ta fi su ƙarfi a musulunci kun gani yawwa to Allah ya datar da mu mun samu fa'ida a ƙarƙashin wannan hadisin al-hadith al-hadi 10 sai hadisi na goma sha ɗaya. an sabura ta radiyallahu anhu an karbo daga sabura Allah ya ƙara yadda a gare shi kala ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'iman bainar rukni wal bab na ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qa'iman yana tsaye bainar rukni tsakanin rukunul yamani wal bab da kofar ka'aba an sa rukunin yamani ko ka'aba tana da angul guda nawa guda hudu mukaddara hannuna nan fadin a ce haka da haka a ce hajjarul aswad yana nan to kaga akwai haka akwai haka akwai haka ko mu dauka akwai sauran hudu anan hajjarul aswad ana ke fara dawaki rukunin yamani din shine kusur wanda daga shi sai na ka'aba ko fahimta akwai abubuwa da yawa da ya kamata musulmi ya sani akwai abubuwa da yawa da ya kamata musulmi ya sani game da ka'aba ko da Allah zai kaddara mai wata rana ko ko da kuma zai tura wani ya masa addu'a ya fada masa inda zai masa rukunul yamani shine inda daga nan sai sai hajar al-aswad wannan wurin idan ana dawafi ana farawa a nan hajar al a tafi ko a zo hajar ismail a zagayo da ka zo rukunin yamani a nan sulafula ya ce ka daina faɗin komai ka koma faɗin rabbana cina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa a zaben nan". an fahimta to nan sulafula na tsaye tsakanin nan da nan ko yanzu kuka je ka'aba limaman harami inda yanzu aka sa suke tsayuwa ta saitin rukunin yamani din suke ba mamaki da wannan hadisin suka yi aiki kun fahimta so da kana wuto shi ga hajar al tsakanin hajar al-aswad kana gaba kaɗan kamar faɗin hannuna haka zuwa ɗan gaba ƙofan ka'aba zai fara to wannan shake ce multaza daga inda dutsen ya ƙare zuwa inda ƙofan ka'aba ya fara wannan gurin duk abin da ka roƙa bai dawowa abdullahi bin abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi a nan yake tsayawa ya roƙi Allah duk abin da zai roƙe shi ima wata rana ina zaune na ga fage-fage da wani abokin mubarisa umar ya ce za mu ne na ce sai ka tambaya mu je dama turere ne da mata inda mata mu haƙura in ba su muka sa'a ko sojoji sun ba mata dama sun gama suka ce su wuce maza kuma na gaba na ma dan Najeriya ne na je yana ya Allah kasuwanci na da dake Saudiya kai mai albarka Allah ka mai da ni lafiya Allah kai kaza ce amin amma ina da ka hada da aljanna farko ba Allah ba ma dai ban fada mishi ba <laughs> kada cibi ya zama kari amma dai na taya shi roƙon Allah ya amsa mishi tunda dan uwan mu to nan ne multazam ana karban addu'a ana wannan hadisin tace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman a tsaye bainar rukun tsakanin can inda ake rabbana atina har zuwa hajarul aswad wal bab ko kuma a rukun anai dauki al-hajarul aswad dan da yace wal bab kaga ya nuna da ƙofar ka'aba wanda kuma hajarul aswad ke tsakanin sa daga shi sai kofar ka'aba daga nan sai maqami ibrahim a bayanka wa huwa yaqulu sai je yana cewa ya ayyuhan nas ji! shela ne kuma wannan shelan za a yi shi a wuri mai tsada sannan a matsayi mai matsaya mai daraja inda ya tsayan darajar su daban ne shi yasa ne muku wannan bayanin sannan wanda zai magana darajar shi wurin Allah shi ma na daban ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa a farkon musulunci na yi muku izini da ku rinka auren wucin gadi kun ga anan duk babin auratayya ma ke magana a can an hana mu yin auren musanya to ga wani auren shi ma da aka hana bayan wancan na yi muku izini ku yi auren mutu'a shine wucin gadi minan nisa'i a farkon musulunci na ba ku wannan dama wala Allah hikiman halalta shi a farkon musulunci saboda musulmi ba su da yawa ana buƙatan adadin da za a yi ƙarfi a samu sojojin da za zama kafirai barazana ko su iya kare musulunci da musulmi saboda za ka ga yawanci wanda suka musulunta maza ne yan kaɗan masu yawa kai mata yan kaɗan kun fahimci wannan kuma ga shi kafiran maka sun ce kada a siya kaya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi kuma kada a siyar musu kun ji wani bala'i kenan idan cikin ku ba mai sai da kayan abinci sai dai yunwa ta kashe ku ko mun kuɗin ku sannan idan kuma abincin kaɗai gare ku to ai kuna buƙatar makami da abin hawa ga ku da kuɗi amma ba za a sayar muku ba kun ga mutuwan tsaye kenan an sa takunkumin tattalin arziki kar a siya kar a sayar musu kar a aura kar a aurar musu haka kafirai suka ce to la'alla wannan shine hikiman da yasa farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya halalta aka halalta auren mutu'a sai ce wa inna allaha kun ga inna harfun litawkid kuma lallai tabbat ba shakka nake ba shine ma'anan inna tabbat Allah ina sanar da ku cewa Allah malaukin sarki kad harrama zalika ya haramta auren mutu'a daga yau da nake magana ila yaumil qiyamati har a tashi alqiyama Allahu akbar kun fahimta yace Allah ya haramta har zuwa tashin alqiyama kai ba ma wai ya haramta ba faman kana indahu hunna shay'un duk wanda yasa akwai wata mace da yanzu da nake magana ya aure ta auren mutu'a falyakhallu sabilaha yaje ya bude mata hanyar ta abi ma'ana yaje ya sake ta kun fahimci magana duk wanda ya san ma yana aure da wata da sunan auren mutu'a to yaje ya sawwake mata kaji wani sausauci na musulunci sai yace tare da haka wala ta khudu mimma ataytumuhunna duk kudin da ka bata kuma karka karbi ko sisi ka barta ta tafi da shi Allah ne ya haramta amma ka barta ta huce haushi an gane to yana na auren mutuwa ko ba yi ana yi suwa suke yi yan shi'a yan shi'a suna yi suna yi to mu kullun tambayan da muke ko bayanin da muke don ku gane aqidan shi'a aqidan aqidan bata ne da barin shari'a duk wannan mutu'an da suke yi zaka ga ba su yadda yi da kannun su da yayin su ko da gugwannin ko 'ya'yansu. su sai dai su je su ɗibo 'yan ƙauye su rode 'yan mata dama ga sunan duk a matsa ake auren ake ganin sai a zo a fake ma da ƙarya a kai inda mutu annan gaskiya ne me ya hana su da ƴaƴansu ne me ya hana su da danginsu ne me yasa ba su kai danginsu ana yi da su kun gane magana sau da haka auren mutuwa haramun ne gashi kun ji alaihi wasallam ya ce ila yaumil mil har a tashi kiyama duk wanda yace ce ku yi ku gaya mishi ya saba mu ku gaya mishi ba ni yake bi ba ba ni ne annabinsa ba kenan to kar a rude ku kar a yaudare ku na gaya muku yaudara da ake yi a baya a zo a kawo ma mace sadaki a ce ai ya halarta a mu'amala da ita tunda an bata ta sadaki to sai ku tambaya yanzu in shi ya mutu tana da gadon shi ko in ita ta mutu yana da gadon ta saboda kawai ya ba da sadaki ina shaidu ina wali ina wakili ina salatin annabin da ake ina sigan da ake kafa a ɗaura aure duk ina suke kun fahimci magana saboda haka yadda wance yake gurbataccen abu wallahi kakku yadda ai mutu da ku ina gaya muku saboda duk wanda ya ka da ya cuci rayuwarki ya kuma cuci ƴaƴan ma da zaki haife su duk in kin gama wannan wai ko dan cutan tsoron cututtukan zamani ma ya aka kare ma ba a yi na ya aka kare yanzu auren halal ɗin ma in za a yi zuwa ake ai gwaji saboda a samu zaman lafiya addinin musulunci ba cuta ba cutarwa mu a Zariya tun muna yara mun san lokacin da album kun san album ake yanzu akwai media album da ake sa hotuna haka za ka mutum zai je a nuna wanda mutum ya zaɓa kirata a aika a kirata sai a zara hotonta sai ran da ta dawo sai a mai da hoton haka yin shi a suke auren mutum amma kamar yadda na faɗa sai kaga shi wanda ke zuwan ba kanwan shi ba kanwan mamansa a ciki inda addini ne na gaskiya ai da zaka so a ce da danginka aka fara eh saboda annabi sallallahu alaihi da ai Allah ya aiko shi me yace wa anjir ashiratakal aqrabin ka fara da makusantanka kuma ya miƙe su ya fara kira su ya fara kira to kai man alkhairi ne ka fara mutu'a da danginka sai mu yadda da gaske addini ne tamam ba ka yi ba ba mu yadda ka sa a 'yan jama'a ba littafin ne yana da muhimmanci kun dai ji ko sharhi babu maganar annabi ne shi kadai a wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam saboda haka kar ku yadda a ruɗe ku suna nan a jami'o'i suna yi wasu su ma lecturers ne eh momi suna yi akwai masu ce mai yarinya ma ba za ta yi fasin course su ba sai sai ta ba da kanta in ta nuna ki sai akwai na musulunci gida kuma an matsa mata ana ganin an sai da kadara don ki gama gashi nan har yau da jiya yau ita kuma uban ya gallabe ta sai ta shi yasa ku daina matsa ma ƴaƴan ku yi musu nasiha sau ku nuna musu gaskiya da shirya in sun kasa abu kar ku turta su dole sai shi ku juya musu da abin da za su iya albarka na Allah ne wata ma sai ta gama digirin ta dawo karkashin wanda ko firamare ba ta yi ba saboda ba ita Allah ya nufin ya ɗaukaka ba sai me jama kun gane yawwa yanzu mun samu aure kala biyu da duka hadisan nan sun bata na farko nikahu shigar na biyu shine auren mutu'a wannan guzurin da muka samu a waɗannan hadisai kenan tunda dama sunan littafin guzurin ma'aurata haka ne ko Allah ya dace da mu al-hadithu thani ashar sai hadisi na goma sha biyu malaka an abdullahi bin umar an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace idza du'iya ahadukum ila alwalima idan aka gayyaci ɗayanku du'iya aka kiraye shi ayi ma'ana aka gayyace shi kowane ne ahadukum ma'ana mace ko namiji ilal walimati aka gayyace shi zuwa walima to ai Najeriya ba ko ba gayyatan ba annabi zuwa fiki ya wani da zaga suna sallan hmm? wani zai wuce ya ga wasu mataza su biyu suna cin tuwo kawai ya wanke hannu ya zauna ya sa hannu abin ya daure musu kai a mutum kawai zai wuce ya gansu ya zo ya sa musu hannu abinci ya kama cece daidai ce malam ke na ce wa ka sani ne sai ce tuwo Eh. <laughs> ya nuna kwano ke tuwo ya sani eh, nigerian factor kenan to annan sulasa ya ce idan an gayyaci ɗayanku zuwa walima walima ta orfin waliman angwanci an gane waliman angwanci falyujib to ya amsa to ga tambaya ta yaushe dace a yi walima na aure kafin auren ko bayan auren ko bayan Yau wato an samu sabanin malam eh? in namijin namijin da ne eh. aure ango zai yi bayan aure sun ita amarin za ta yi ko ba za ta yi ba ita kuma kafin to mata ta ku kare ne ilimi mana ne <laughs> menene dalilin ku menene hujjan ku <laughs> to malamai sun karu juna ilimi a kai menene da karin shi nake bata ko rike saboda a abu biyu na farko suka ce ya halarta a yi kafin ko bayan ɗin idan har yanayi ya ba da wanda ya fi zama maslaha kun fahimta yanzu wata ce za ta yi aure za a ɗaura auren ran juma'a kuma ana ɗaura karfe biyar da rabi jirgin su zai tashi zuwa amerika amerika na kuma da za ta je ko masallaci babu ballantana musulmi to yanzu a za ta je ma walima idan an ce sai bayan auren <laughs> kun gane maganin to akwai wannan amma abin da ya fi dacewa a sunna shine a yi bayan ba ma tarewa ba an fi so a yi bayan an samu mu'amalan aure tsakanin ma'aurata to shi ma kuma yana da a Najeriyance a al'adance mu ma kuma yana da kalubale saboda yanzu in ka ce a rike baki har bayan nan kullum buhun shinkafa biyu suke ci kuma kila ran da amaryan ta tare kun je kun cika gidan kun ce sai an baku kudin siyan baki ba ku bar gidan ba shi angon ma bai zo sai bayan kwana uku rike waɗannan bakin zuwa a jira ai walima ai sun gama walima sun cinye dukiyar gidan <laughs> kaga da an ce za a yi biki za ka ga mutane wasu sun sauran kwana hudu wasu sun saura sati daya to tun daga ranar ka zai fara wayo wayo wayo har sai ka zo kash kash kai har sai an ce ku taimaka kashe ba an kai shi kasa duk karfin kan za ka yi sha'ani sai ka san kata musamman idan mace za ka aurar sai dai kuma ita arziki ne tana zuwa da arziki to mu takaita abinda kenan shine walima asali an fi so a yi bayan an yi aure bayan ma an samu mu'amala tsakanin ma'auratan sai a aura sai a yi walima kun ga fahimta amma idan an yi waliman kafin wannan lokacin ba abin da ya nuna waliman ba ta yi ba an gane idan mutum yana da hali yana so ya dace da duka fannonin biyu sai ya yi a lokacin da ya zama munasib kila ana goben da kuka saba yi ko ku ce mu muhadara duk da dai wasu ma kawai wa'azi muke zuwa ba walima ba ko da yanzu ustalanci alhamdulillah ya ya samu ta goma shi sosai da sai a gaice a ce walima kan ka gama azumi an kawo taliya da zafinta a take away irin mai roban nan da ya juta ma yana narkewa zokon ma a leda yake kuma a saman kafin ka gama wa'azin zokon da ake so da sanya makoshin ka ya zama shayi ya zama lifton ka gama zufa jan ayoyi da alarhamma kasa taliya a zuci ba ganye ka bi da wani zoɓo mai tafashe a goro Ina haza lahuwar bala'ul mubin Ya sa ku ga ustazai a baya ba su kumari A ta ci to abinda <laughs> ake cin ne masha Allah ne ba alhamdulillah ba to kaga irin wannan irin wannan in mutum na da hali sai ya yi kasa bayan an samu mu'amalan auren ba dole sai ka tara mutane da yawa ba sai ka samu ko abokai ko wanda suka yi hidima da kai ko wanda kake jin nauyinsu ko kila makwabtan unguwan da za ka zauna wanda ba su ma san unguwan ba sai dai yana ba ku shawarar za ku yi walima ka ka yi a gidajenku ba tsaro eh wallahi ko ni a makaranta mun namun abzagin wasu abubuwa da yawa an yi mana wasu 'yan sace-sace a baya a makaranta sai muka kula galibi duk sanda muka tara matasa muka ciyar da su musamman yan ummu to wasansu sun zo spy ne su karanci a wurin yake daga bisani sai su sace ido su zo kuma su saka mana da abin da suka ga ya dace saka mana da balle yanzu ke kai ko mace ce yanzu wallahi matar da baku sani ba ku kiyayi hulɗa da ita ni dai wannan fahimta ta ce in ma kuskure ne ina kan kuskure na har sai ran da Allah ya sa na gane bakin ido eh gama mace ta shigo miki gida tana ta haba-haba tana nema ta shige miki da Allah zan zagaya ne in kina da bayin waje ta shiga na waje amma bayin da ke ɗakin kike ce aiko na mai gidan ne ban ɗaki a yi haƙuri eh ba daidai ba ne ba daidai ba ne wallahi wata sihiri za ta yi miki ta je ta jefa ko ta business shi kenan daga nan sai ki ga ciwo a scanning nan a je ct scan a tafi wane ne a je nan eh, mai sunan wannan saifa ne ko haifa sunan asibitin na saifa aiwaye aiwaye ai ta test malam da gwaji muguwa ce ta shigo ballantana ta ce da Allah hijabi ko zan samu hijabin sawa in kina da sabo a leda ba ta in ba ki da shi kai ko da shi kice ga dubu biyu dai ki samu ko na hannu kya dan siya ba ta kudin ta tafi da abin da zai taba jikinki ki tabbatar wanda zaki ba masoyinki ina gaya muku wannan ina gaya muku wannan ina gaya muku wannan duk abin da zai taba jikinki ballanta na abin da zaki iya zufa zufan ya taba shi wallahi a hirɗinki ki miƙa ma wata wadda baki natsu da ita ba za ki gane kuranki wata amma yaya ta sihirin da har yanzu tun 2003 wallahi har yanzu sihirin nan an karya shi an duk abin da aka yi amma har yanzu fa akwai jinya hmm? jinya kan zo lokaci bayan lokaci wallahi sai mun yi jinya har yanzu da nake muku magana ina ka kira ni waya ce ba ta jin daɗi ce na da alaƙa da wancan yaya ta ce Allah ya saka mata to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna kada ku karba abin da kuka ba su na sadaki kar ku karɓi abin da kuka ba su da sunan aure ɗin an gane mun wuce shi a ashe walima muke kai warai Ito mun ji abu na farko shine lokacin yin walima ko miki uku ka ba mu biyar mana ya hakuri sai na biyu lokacin yin walima mun faɗa shine muka fadi abin da ɗin malamai ana iya yi kafin amma so samu yana so a yi bayan in za ka iya haɗa biyu ko ɗan abin da za ka yi kafin ɗin sai ka ɗan rage wani abu kaɗan wanda an zo daga bisani sai ka kira wasu sai ka kuyi ko da abokanka ne ko mutum biyar ne ko shida ne ko goma ne ba sai ka yi gayya irin wancan man kana da ƙarfi sosai kuma ka yi da ƙarfinka godiya ne wa Allah kuma Allah zai ƙara maka ni'ima shine hadisin da malama ɗan ta faɗa nan ya ga wani sahabi da alamar turaren angwanci a jikinsa sau da shi turaren ango ana so a ji shi turare ne na gaske ba muna turare ba da nan sulaf ya ji kanshin shi a tare da shi sai ce mai aure kai ya ce na yi aure ne sai ce ka yi walima ya ce a ce auli malau bishatin ka je kai walima ko da ko da tinkiya ne wannan wannan hadisin ne yan saudiya suke na ga dan saudiya ba zan ce yan saudiya ba na ga dan saudiyan da suke amfani da shi wani abokin mu Khalid Balarabe ne ya gayyace ni zan ci abinci a gidansu yace da magariba sai mun waya ce da Allah mu mayar da isha'i zai zo haram mu tafi tare nace mai to yazo ana yin isha'i muna zuwa akuya ce shirgegiya akan tare ka san shi matsalan irin wannan tun kan ka ka koshi in ƙarya nake a tambayi YYD <laughs> to shi ne sai ya ce abin da ya sa jinkirta lokacin akuya ne ba su samu kinkiya ne rago ne ba su samu wanda suke so a kan lokaci ba su kuma a ƙa'ida ku ji a ƙa'idansu in dai ka ce mutum bakonka ne to wajibi ne ƙaranci ka yanka rago ƙaranci in ba ka yanka rago ba ka ci amanan na ce o garin daɗi na nesa ai wannan da alajiriya ke da ya ki <laughs> na yau daban na gobe daban eh farai annan sulasula yana yanka yana yanka mafi tsadan dabban sai yake sa a yanka ai bahaushe ya iya magana ce bakonka annabinka <laughs> wato bakonka abin girmamawanka abin da yake nufi kenan to wannan shi ne ana yin walima ana so a yi ta da abin da akalla ya saba wa abin da aka saba ci ta fuskan daraja an gani akallan an gani a gane cewa wannan shinkafan ba yar dubu hamsin da hudu ba ne ta sittin da takwas ce royal ce ko eh, ko kuma in ta kai a hau basmati eh, sai a hada da kuskus amma foreign duk wanda bai cakuɗe wannan wanda kana taɓa shi zai ma Allah tasbihi ya baje <laughs> kaga wannan <laughs> eh mana ya samu ganye mai rai kuma mai rai da lafiya a dan watsa mai su dan habbatu saudan nan waɗanda za su ƙona a sa lemun tsami mai ƙona kitse sai ka ci lafiya baka lafiya sai ka ga halla asar mutane na hamma kai kana alhamdulillah kai ta jan aya lafiya lau amma malam wani tuwo wanda ka sa hannu hannun ka yi bonsu ka dawo a ce walima ne Allah zai ba da ladar abinci in shi ne abinda Allah ya ba mutum shi ne daidai saboda Allah bai taɓa da ba hikima ba Allah ka ƙara mana daga ni'imarsa hadisin mu na sha uku eh ba za a je ba kai ya sa so na hakura da minti 41 to to sun ce ba wuri a abu na so a ce na kai na goma sha biyar ne sai in tsaya ba wuri ba stress ne dole mu tsaya a nan kyamarar ta cika to insha Allah za mu takaita a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya ce mana darasi na nawa muka yanzu darasi na hudu muka yi na hudu muka yi ko na biyar za mu tashi yanzu na gaba na biyar ne to masha Allah بارك الله وفقك أحسن أن لا إله إلا أنت أكبر